lallai zai haifar da babban koma baya da nazari da kuma matakan da aka dauka na samun warware wannan matsala da ta kici ta kici da tsakanin Falastina da Israel. Domin in mutu ya hanga sosai an taso neman hanya na maslaha lokacin Obama. Amma wannan gwamnati ta tozara kuma da wannan mataki da aka dauka a yau ba garamin koma baya za a samu ban aka rufe ofishin ta a Washington DC. Ofishin da take da karfi sosai take kuma faɗaɗa marufan wannan kungiya da kuma neman daidaitawa tsakaninta da israeli kuma a cikin kasar amurka da kuma take gagarumin goyon baya ga amurkawa a cikin wannan kasan wajen neman hanyar mafita na samun zaman lafiya. kana ganin rufe ofishin nan ga falasinawa wani irin tasiri zai yi eh, rufe ofishin nan a wajen su zai sake haɓaka sashi zaune ba zai sake haɓaka harkan eh, eh, ta'addanci da yake faruwa a wannan shiya na wajen neman ramuwar gayya domin wannan ofishi tana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara muryansu a turare ta a duniya kuma tana cikin abin da yake ƙarfi wajen tunkarar gwamnati na amurka wanda ake gani tana da ƙarfin soji kuma tana ba da goyon baya ga abin da ke faruwa ga goyon baya ga israel a wannan bangare na duniya saboda haka in aka rufe wannan ofishin kaiwa da kan da ake yi na taimaka zai taimaka wajen zaman lafiya zai sake samun gagarumin kuma baya kaga babu hanya da ma za a iya zama kan tebur balle ma a ce za a iya warware wasu matsaloli da yawa da ke tsakanin wayannan bangarorin biyu da fitina ya kici ya kicin yawa wannan shi'a. To duba da irin matakan da gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump ke ɗauka tun da Donald Trump ya tsare kargar mulki. To me kake ganin wannan gwamnatin ko shi shugaba Donald Trump yake nufi da Falastinawa kenan a wannan yanayi da suke ciki? Babu shakka ya kama kofa ya rufe garam. Amma kuma kasan imun a bayan abin da ya jawo rikicin daman kara ne da Falastinawa suka kai a wajen kotun duniya. domin ana so a samu wasu hujjoji da wannan ofishin take karawa a kai su domin ta kai ah, amerika kuma kara a wannan wajen ita ma domin taimakawa da take na abubuwan da ke faruwa to za a iya ce shi ya tun zarafi ko da yake kuma da amerika ba ta cikin wannan kungiya na kotun duniya na na dau mataki akan wanda suka zalunci mutane kuma israel ba ta ciki amma wannan kotu tana da karfin fada a ji wajen fadakar da mutane kuma akwai hanyoyin diplomasiya da yawa da zai iya jina warware matsalar ba tare da ya ɗauki sanda ya fara musu a kai ya ce su yi shiru ba domin babu wata kujeri da isra'ila ta taba ɗaukowa da amerika ta yi butuli da shi da za a ce ya tada wa duniya hankali ko kuma a ce ana goyon bayan palestino sannan wannan matakin nashi ba sabo ba ne an gani a lokacin eh, bush shugaba bush sannan an ɗan samu sassauci lokacin obama amma ba ya tafiya da yadda ya dace ba amma wannan kuma baya na musamman musamman ma wannan sanda da ya buga na ce za a rufe wannan ofishin din da sauransu ba ba abu bane mai daɗi sosai shi ma kansa akwai wata manufa da yake da shi daban da wata gila bata fito fili ba amma haka ci gaba za ga hasken ta ya nuna wannan gwamnatin tana so ta yi nisa da daidaitawa yadda ya dace kuma ta sake buɗe wata sabuwar baji a fitina a wannan shiya.